Alamomin ciwon Ebola su ne zazzaɓi, ciwon kai, tsamin jiki ko ciwon jijiyoyi, amai, zawo, ciwon ciki da kuma fitan jini a ko'ina kuma da alamar ƙurjewa. Yakan ɗauki kaman kwana biyu zuwa kwana 21 kafin mutum ya ga alamar wannan ciwon. in 'yan uwa da abokai sun dawo daga gida suna tsammani suna da wannan ciwon to a kira likita da wuri ko da ba su da alamar wannan ciwon in mutum na da alamar ciwon to a kira likita amma kafin a tafi wurin likita ko asibiti ko wurin, jinya a bayyana masu kamar wanda za a kawo yana da alamar ciwon ebola kuma domin a shirya wanda ke da ciwon bai kamata ya shiga jama'a ba ko kuma ya shiga mutane da yawa sai dai wurin da likitoci suka ce je ko asibiti kuma kada ya shiga cikin jama'a da yawa sai likita ya ce je in akwai wani tambaya a kira lamba ɗaya takwas sifiri sifiri biyu uku biyu hudu shida uku shida ko aje dandalin gizo-gizo cdc da cdc.gov/ebola